Karfe biyar da minti talatin masu sauraro Isidiyo Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. A cikin kan labarun za ku yi cewa al'amarin 'yancin dan adam ya taɓarɓare a shekara 2018 idan aka misalta da shekara 2017 a yankin da akwai rikici a Nijar kakakin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa CNDH a cikin labarun. Ƙungiyoyin agaji a Ayaru da ke cikin yankin jihar Tilaberi sun sake suma ayyukansu inda abun farin ciki ne ga 'yan gudun hijira da ke sansanin tabarai-barai da ke iyaka da ƙasar Mali. Kamar kullum duka ranar Litinin muka mayar da hankali akan abin da ya shafi doka tare da Juju Goje Maimuna. inda a yau za ta yi mana bayani ne akan dokar sakin aure a dokar hukumomin gargajiya. To yanzu ga labarun dalla-dalla. A ranar Asabar ne hukumar kare haƙƙin ɗan Adam ta ƙasa CNDH suka gabatar wa Majalisar Dokokin ƙasar Nijar rahoton yanayin kare haƙƙin ɗan Adam a Nijar a shekara 2018. A cewar kakakin hukumar CNDH an samu koma baya idan aka yi la'akari da shekara 2017 bisa 'yancin rayuwa a shahar Tilaberi wato Difa Tawa kuma sun miƙa bukatoci domin gyara wannan yanayi Hamidu Talibi Musa ya yi wa Rahila Sumana ƙarin bayani. le premier axe porte sur les droits civils et politiques. Batu na farko da rahoton ya maida hankali a kansa shine yancin dan ƙasa da na siyasa tare da matsakaimi a kan jihohin Difa, Tilibiri da kuma Tawa, inda yanayin tsaro ya yi tasiri a kan yancin rayuwa da kuma yanci a kan wasu abubuwa daban. Mun tsayar da shawarwari na ganin gwamnati ta kula da waɗannan yankuna domin mutane da dama sun bar garuruwansu. Idan aka bambanta rahoton 2017 da na 2018, za a ga al'amura sun taɓarɓare a fannin tsaro kamar yadda muka bayyana. Ta dalilin shawarwari shawarwarin da muka bayar gwamnati ta ɗauki matakai domin kyautata yanayin aikin jami'an tsaro akan wasu shawarwari an samu ci gaba akan waɗansu kuma har yanzu ba a yi komi ba. A yau da safe ne ƙungiyoyin fararen hula da suke gangami da ake kira turnon La suka buɗe zaman taron su a nan mai inda ya samu halartar kungiyoyin fararen hula na gida da na waje a cikin tsawon kwanaki biyar za su mayar da hankali ne akan abin da ya shafi gwagwarmayar da suke yi michael zodi ya yi wa tanar fudai ahmed ƙarin bayani wannan babban kungiyar mu da ake ke masa tournoi la page mun shiri babban taro ne na duniya duka kasashen muke da kungiyoyi duka yan horon hula su taru afirka na europe ko ina su zo nan ga mu yi lissayi ya ne tahiyan demokarasiya a kasashen mu ya ne ake iya a hana milkin kaman karya cikin kasashen mu wannan ne muke tattaunawa cikin rana biyar a nan hotel sahel muna lissahi ya ne za mu kama juna yan horon hula don mu kare da waɗannan irin milkin kaman karya wai a ce mutum shekara hamsin yana iko shekara talatin yana iko in ya mutu kuma a ce dan shi ne zai yi iko mulkin demokrasiya ne ba wai an gade shi ne ba ya kamata a yi yadda za a yi sabon mutane su zo su kawo sabon salo dan afirka ke ba yau mun sani afirka yana da arziki amma mutanen da suke shugabancin afirka nan ne suna hana an kasa su samu inkin kansu su zabi wanda suke so wanda zai musu aiki dan shi ne muke nan muna taro mu gani yadda ne za mu shirya kanmu Ƙungiyoyin agaji sun sake suma tafiyar da ayyukansu a yankin Tilaberi musamman a Ayaru inda 'yan gudun hijira suke a sansanin tabarabare da ke iyaka da ƙasar Mali. 'Yan gudun hijira sun bayyana wa wakilinmu Abdullahi Amadu farin cikinsu kamar haka. Kwanakin baya da proje suka tsaye da aikin su mun fuskanci matsala kwarai, amma yanzu da suka dawo alhamdulillahi muna son su kara mun gudunmuwar Allah ya taimake mu da mu da su. Muna isar da godiya ga al'ummar garin ayaru har ila yau ga magajin gari. A lokacin da projen suka tsaye da ayyukansu a da'iran mu, 'ya'yanmu sun sha wahala sosai, ba sa ma samun kuzarin zuwa makaranta, amma a yau alhamdulillah da suka fara aiki muna samun taimako taimako sosai muna masu 'yan proje da ma shugabanninmu godiya da yake ba sa sa bambanci a cikin rabon kayayyaki muna son kuma su ƙara taimaka ma 'ya'yanmu su samu abinci da kuma natsuwa a cikin karatu abin da Allah ya so shine proje sun dawo mu kuma da 'yan gudun hijira mu kwantar musu da hankali 'yan uwanmu ne mu ka musu taimako don ba musu abubuwa na ba su sake faruwa mazauna birnin bale yara gudun awa ɗaya zuwa mai da ke bisa hanyar filinge ba su samun ruwan sha masu kyau inda rashin tsabtace ruwan shine silar matsalar kamar yadda za ku ji a cikin rahoton hassan mummuni Garin Balle Yara jihar Tilaberi mai kumshe da al'umma da aka yawan ta kimanin fiye da dubu goma sha shida a cewar shugaban gundumar garin bai da ma'aikatar tatar ruwan sha. Ruwan shan ba su da ingantattar tsafta a faɗar wasu mazamna anguwar Shato. Furashi ɗin da agare mu nan ba su da nisa da ramin ruwan gwalolo. Ruwan ba su da kyau ko kaɗan kuma ba su shayuwa. A nan unguwar mu ruwan ba su da daɗi. Sai dai in mun ga ruwan kwarai sai mu sai mu sha. Matsalar mu ce nan da muke fuskanta ta a nan unguwar wallahi ruwan ba su da daɗi ko kaɗan ruwan da muke sha na famfo akwai kanwa-kanwa ruwan forage suna da iskar ruwan gwalolo da na salanga ko kuma ruwan wurin ne ke haka ba mu jin daɗin su kamar yadda mutum yake so a nashi gani maman abdu daraktan gunduma na batun ruwa da tsabtace garin ballar yara wannan halin yara ta yu ga tushen inda ake haƙo ruwan shan na garin Ingancin ruwa na da nasaba da shimfiɗar ruwa da aka samu. Burtsatsen artisanal shi ma yana janyo ruwan shimfiɗar ruwa mai zurfi. Ruwan suna da wari da ɗanɗano mara daɗi. Muna da shimfiɗar ruwan ta hanyar burtsatse da ya kai mita biyu zuwa ana 'yar gurɓata ta cikin sauri. Ganin bunƙasar da garin ke ɗauka da kuma yawaitar al'umma, katifu da samun ruwan sha ga al'umma sun zamanto matsaloli masu kaimi da yawa jaba su samu mafuta don ganin an mutunta wannan muhimmin 'yancin ɗan adam. Gandun daji na gundumar Kance da ke cikin jihar Sandar babban yanki ne da ake samun uwayen itatuwan gawo. Fili ne da yake da faɗin murabba'in kilomita 2,381 da gawuna suke barazanar ɓacewa kamar yadda kwamanda na jami'an gandun daji na Kance Kamaru Shibo Ibrahim yake shaidawa Habu Sarki. mahimman barazana ana iya zayyana saran wannan nau'i domin bukatun aiki kuma akwai lalatawa daga makiyaya da ƙarshe akwai haɗarin ɓacewa na wannan nau'i a gaba domin yaɗuwar ta tsufa babu masu tasowa. Wannan ma barazana ce ana ci gaba da gudanar da ayyuka domin kare wannan nau'i da ake kira gawo. Ana iya gayan ayyukan cibiyar jiha ta hanyar sanya ido fadakarwa jami'an sintiri haka kuma akwai ayyukan haɗin gwiwa tare da abokan gwamnati su ne ONG da proje da tsare-tsare ta hanyar bunƙasa farfaɗo sabbin tsirai ta hanyar kimiyya da ke da nufin kare tsirai wanda ƙarshe zai ba wannan nau'in gawo damar yayyafa. Euh, Albarkacin ranar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi ta duniya 22 ga watan Shuan, shugaban babbar kotun da kwaro ya jagoranci kone ɗimbin miyagun ƙwayoyi da suka samu kamawa. bikin ƙona miyagun ƙwayoyin ya samu halartar hukumomi na bariki da na gargajiya da ma wakilan jami'an tsaro saidu amadu haruna shine shugaban kotuta da kwaro ya yi wa adamu umaru ƙarin bayani

da ɗiyan haɗiya 325 na Dexol 5. Wannan jimillar ƙwayoyin cibiyoyin bincike daban-daban suka kama su wanda ke aiki a cikin gundumar da ƙwaro. Bala'i ne ga jama'a kuma ya waje ba kowa ya kawo gudunmuwarsa daga mahukuntan bariki na shari'a da al'umma baki ɗaya na su taimaka ma jami'an tsaro don su samu su damƙi masu sarandin ƙwayoyin nan. Za mu toye wa'annan ƙwayoyin. Haka zai ba da damar samun ɗan numfashi kaɗan ko kakani ga mugun sakamakon cutarwar da wa'annan ƙwayoyin ke iya haddasa. Cibiya ta ƙasa mai kula da bunƙasa yawon buɗe ido haɗin gwiwa da cibiyar kula da sinema a ƙasar Nijar sun buɗe wani satin sinema a nan yamai, inda wata dama ce ta sake bitar sha'anin sinema ta ƙasar Nijar, kamar yadda Sani Magori, daraktan cibiyar kula da sinema cewa da fina-finai ya bayyana wa Maryama Kenda. Yura conference akwai muhawarori tarurrukan tattaunawa akwai baza koli akwai kuma saka usul ɗin rawaitawa da muke cema daga littafi zuwa ga yin fil muna son mu yi hakan ne da matasa marubuta littattafai wanda ke son daga takaitaccen fil kuma su rubuta labaru sun samu girkin proje da ya ba su damar rubuta fil da kuma firarraki na wanda suka nada fil ɗin inda za su iya yin tambayoyi duk lokacin da suke so a ƙarshe kuma za mu kai ga shirye da wata gasa ayyuka ayyukan da suka fi inganta za a buga su a yanzu dai saka usul ne na fusa'ar za mu ganin cikin shekarar nan zuwa aji na biyu ko kaka lamarin zai kasancewa amma dai muna ganin wata dama ce ta girka gamin gambiza tsakanin yawon bude ido da sinima wanda dama suna da alaka da juna sinima na ba da buɗi ga samun aiki haka zalika yawon bude ido dukansu na ba da damar samun mabuɗi A cikin shagugulan taron kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka da za a gudanar a cikin wannan sati, an buɗe wani taron baje kolin kayayyakin al'adun ƙasar Nijar a ranar Juma'a a gidan kallo na ƙasa da kuma cibiyar yada al'adun ƙasar Faransa da ke na yamai. Maryama na Silva ta bayyana wa matasa mahimmancin waɗannan kayayyaki na al'adun gargajiya musamman abin da ya shafi wata saƙa ta al'adu na gargajiya na ƙasar Nijar. Maryama na Silba ta yi wa Asumani Shina ƙarin bayani. Za mu iya nuna muku nau'o'in kayayyaki tara amma yau shidda kawai muke nuna muku. Ina fatan za mu samu damar nuna muku wasu kayayyakin a wasu tararrakin baje koli. domin ƙara ta kayayyakin al'adunmu da ƙwarewar masu ayyukan hannunmu waɗanda ina jinjina musu sosai sai dai abin takaici babu waɗanda suka ci gado a ɓangaren saƙa hannu ya kamata mu iya tattalin abin da muke da shi sannan a tunzura matasa su baiwa al'adar ƙasarsu daraja abu ne mai muhimmanci a duniya akwai ƙasashen da suka ci gaba ta hanyar al'adunsu a yau kuma ina kira ga matasa su tuna sosai da abin da ya wakana a baya domin su gyara gaba pour mieux servir l'avenir. Yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman rabuwar aure da kuma yaji a cikin zamantakewar aure abubuwa biyu ne da doka hukumomin gargajiya suka tsara a Nijar mutum yakan iya korar matarsa ta hanyar rubutawa wanda alkali yakan iya amfani da ita wajen raba auren sai dai idan mace ce ta buƙaci rabuwar auren a nan alkali yana iya sasanta su ƙarin bayani tare da juju goje maimuna gazibo a hirarta da balkisa hamidu a ƙasar niger kashe aure ko kuma rabuwa da mace sharuɗan dokokin yankin na gargajiya sun ƙayyade su to hakan tsarin ya bambanta ko ga mijin ko kuma wajen matar da ta tambayi a rabu da ita juju madam goshe maimuna gazibo ɗauke da cikakken bayani. Koko sakin gyara hali yana tafiya a kan hanyoyin gargajiya. Idan namiji ke son rabuwa da matarsa yana iya zaben hanyar haramta ta. Haramta na nufin kawai sallama ta biskan wata takarda da zai rubuta. Biskan dokokin gargajiya da ke tafiyar da harkokin shari'a. Alkali baya da hurumin neman wani gyara. Idan har namiji ne ɗauki niyyar rabuwa da matarsa, ana tambaya alkali kawai da su yi la'akari da wannan rabuwa ta ma'aurata. ma'aurata yanzu idan akwai yara za su iya ɗaukan matakin raba su bisa makoman yara ana magana kan rabuwa har rabuwa aure ta fito daga wajen mace bisa kawai hanya biyu hanya ta farko shine na kira mijinta gaban kungiyar addini musulunci idan kungiyar ta yanke hukuncin rabuwa idan namiji ya yarda da rabuwa to auren ya mutu idan kuma wani lokacin namijin ko macen suka iya yarda da wannan hukuncin da association islamic ta yanke musu to juju zai iya aiki matakin kungiyar bata da wata tasiri cikin haka ana tuntubar juju ana iya tambayar juju idan mace ce ki tambaya rabuwa aure to dole a bude takarda juju zai kokarin yin sulhu duk da macen tana neman rabuwa auren idan juju ya yi la'akari da tun wani lokacin akwai matsala na wa'annan ma'aurata da su koma tare to yana iya raba su juju kuma yana iya ɗaukar hujjojin da ta bada domin rabuwa to juju yana iya kiyawa da ya raba wa'annan ma'aurata idan har namijin baya su me yasa game da rashin jituwa ma'aurata alkali ke yanke hukunci hukuncin rabuwa. Lokacin da aka kai da bugawa, zagi uwa uba, ana faɗa gaban yara, gaban mutanen unguwa. To dole domin alfarman ma'aurata ana iya a kai da mutuwa. Haka kuma idan namijin baya da karfin mazakuta, al'adance, a gargajiyance, a addinance, mace na iya tambayar rabuwa. Rashin zama tare, ku barta shekaru uku zuwa hudu. Mutumin da ke iya ciyar da iyalinsa kuma ya kasa, amma yana kashe-kashen kuɗi waje. To da wannan rahoton muka zo karshen labarun a kasance lafiya.